This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin talatin ga watan Satamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau ne Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar faɗan da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuka 67 daga cikin 73 da rasha ta ƙaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankuna na kasar. adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a nepal ya kai akalla ɗari yayin da wasu da dama ba a gansu ba To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan wasu makonni da mayakan Boko Haram suka kai mummunan hari a garin Mafa da ke jihar Yoban Najeriya. Wasu mazauna garin da suka yi gudun hijira sun yi kira ga hukumomi da su taimaka su ɗauki matakan da suka dace domin manoma su samu sukunin ci gaba da harkokinsu. gwamnati ba abin da ya gagare su yanzu ma in sun sun shirya kowa zai je ya dauko amfanin shi amma in ba su shirya ba ba talakan da bai zai iya ya je can muna tafa da karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya sanar da gano wasu wurare da ake saka bututun mai ake kuma tace shi a wasu sassan yankin Niger Delta. kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ilimi amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci A yau Litinin Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar faɗan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah kusan shekara guda da ta wuce. Wata ƙungiyar gwagwarmaya ta Falasɗinu da ake kira Popular Front for Liberation of Palestine ta ce harin na yau Litinin ya kashe akalla ta uku. sojojin isra'ila ba su ambaci hare-haren na sanyin safiyar yau a yankin ba amma sun ce sun kai hare-hare ta sama a kudanci da gabashin kasar lebanon kan mayakan hezbollah wannan harin dai ya kara haifar da fargabar fadadawar rikicin a yankin a daidai lokacin da isra'ila ke fafatawa da mayakan hamas a zirin gaza ma'aikatar lafiya ta lebanon ta ce sama da mutane dubu ne aka kashe tare da jikkata wasu dubu shida a cikin makonnin biyun da suka gabata ƙididdigar ba ta hada da tantance adadin mayakan da suka mutu ba da kuma fararen hular da suka mutu rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙa 67 daga cikin 73 da rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankuna na ukraine baya ga jirage marasa matuƙa dakarun tsaron saman isra'ila sun kuma harbo ɗaya daga cikin makami masu linzami uku na rasha jami'an nipropetrox sun faɗa a yau litinin cewa hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa da manyan bindigogi sun lalata gidaje aƙalla goma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa ta lalata wasu jiragen yaƙin ukraine guda biyu marasa matuƙa dukkansu a yankin belgorod da ke kan iyakar rasha da ukraine adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a nepal ya kai aƙalla ɗari yayin da wasu da dama ba a gansu ba akalla mutane 34 ne suka mutu a kathmandu a ambaliyar ruwa ta ranar asabar ɗin da ta gabata da safiyar jiya lahadi ne 'yan sanda suka yi gargaɗin cewa ana ganin adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru. jami'an 'yan sanda da sojoji suna taimaka wajen aikin ceto yayin da aka yi amfani da kayan aiki wajen kawar da kasar da ta zubo daga hanyoyin to kafin ku ji karshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu bayan wasu makonni da mayakan boko haram suka kai mummunan hari a garin mafa da ke jihar yobe wasu daga cikin mutanen garin da suka yi gudun hijira zuwa babban gida shalkwatar karamar hukumar sun yi kira ga hukumomi da su taimaka su ɗauki matakan da suka dace domin ba mutanen damar komawa garinsu su ci gaba da aikin gona haka kuma yara da yawa a garin na mafa sun daina zuwa makaranta saboda hare-haren mayakan boko haram wakilin muryar amurka alhassan bala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton harin da mayakan boko haram suka kai a garin na mafa a farkon watan satumba ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 100 sannan mutane da dama suka gudu domin neman bafaka a babban gida shalkwatar karamar hukumar turmuwa waɗannan yara na cikin waɗanda ke gudun hijirar a daidai lokacin da ya kamata a ce suna makaranta to sai dai ɗaya daga cikin yaran kawu buba ɗan shekaru goma sha bakwai ya ce dama ba sa zuwa makaranta a garin kusan shekaru goma kenan muna zuwa da haka ai malamai ma muka ga sun daina zuwa amma muka daina saboda mai malaman suka daina zuwa ina ga saboda boko haram ina zuwa kullum ma suna zuwa mafa boko haram ina mahaifi in sun zo su ce ba ruwa su da mutane sai su tara mutane su kuma su wari wannan zuwa kuma da suka yi Mutane suna masallacin misalin karfe kudu suka ana sallah masallacin

sun shirya kowa zai je ya dauko amfanin shi amma in ba su shirya ba ba talakan da zai iya ya je can sakataren karamar hukumar turma zanna umar na bukatar gwamnatin jihar da ta tarayya da su yi duk abin da ya dace don mai da mutanen garin domin su ci gaba da aikin nomansu. za mu nemi alfarma wa gwamnati a jiya gina musu garurukan su inda aka samu wannan matsalan kuma insha Allah zuwa wani lokaci kuma a mayar da wayannan wanda suke da suka yi gudun hijiran nan aje su zanna a cikin iyalinsu su gama harkokinsu na nomansu. Kasancewar masana na ta gargaɗi kan yadda matsalar tsaro za ta ta'azzara karancin abinci a Najeriya. Masanin tsaro a Najeriya Dr. Kabir Adam ya ce dole sai jami'an tsaro da ma mutane sun yi nasu don ganin an dawo da zaman lafiya a yankunan. Idan hukuma ta yi abin da ya kamata tana iya tana iya tabbatar da cewa mutanen nan sun koma garuruwan kuma sun ci gaba da harkokinsu na yau da gobe ah, shi tsari na tsaro akan yi shi kusan a mataki na uku ne ah, gurguje zan ambaci matakan na farko ah, idan aka yi yunkuri a karɓo garin sai a rike garin sannan sai a gina garin to inda muke da matsala a wannan yankin arewa maso gabas har yanzu tsarin da jami'an tsaro suke bi ba su shigar da wani abubuwan uku ba to lokacin ne in aka samu eh, wato shigan jama'a cikin tafiyar ya zan jama'a suna goyon bayan yunkurin da ita da hukumar tsoron suke yi to shi ne ba za a iya koma duk kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar yobe kan ko me za su yi don ganin komawar waɗannan mutane garinsu ya ci tura domin mai magana da yawon gwamnan jihar bai amsa kiran da muka yi masa ba alhassan bala taskar voa babban gida turmuwa yobe nigeria Madalla a gaida Alhassan Bala shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniya. Jami'an gwamnati a jihar North Carolina sun yi alkawarin samar da ƙarin ruwa da sauran abubuwan bukata ga mutane da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a yau litinin bayan da mahaukaciyar guguwar Hurricane Helene ta yi mummunar barna a fadin yankin kudu maso gabashin Amurka yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan bala'in ya kai kusan ɗari. shugaban hukumar baitul malin australia jim chalmers ya isa china a wata muhimmiyar ziyara don inganta dangantakar kasar shi da babbar abokiyar hulɗarta ta cinikayya ziyarar ta mr Chalmers wata alama ce kuma da ke nuna dangantakar bai ɗaya tsakanin ƙasashen na ƙara inganci bayan shekaru da aka yi ana shakkar juna to sai dai har yanzu akwai takaddamar siyasa da batun yankunan ƙasar Jim Chalmers ne shugaban hukumar baitin malin Australia na farko da ya je China a tsawon shekaru da dama. Ziyarar tashi ta kwanaki biyu zuwa China an yi ta ne da zummar kyautata dangantaka da babbar kawar cinikaryar ta Australia din wadda ta yi tsami sanadiyar saɓani kan cinikayya da siyasar yankin. ya shaidawa hukumar yada labaran australia a yau litinin cewa hukumomin a canberra da beijing na iya ƙara azama don inganta cinikayya There couldn't have been a more important time for us to restart our strategic economic dialogue with China. ya ce babu lokacin da ya fi muhimmanci kamar yanzu game da yadda za mu sake tattaunawar cinikayya mai muhimmanci da china hukumomin china sun yi shelar daukar wasu manyan matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. mu. Babban kamfanin man Najeriya na NNPC ya bayyana cewa ya gano wasu wurare a yankin Niger Delta da ake saka layukan ɗanyen mai ana kuma tace shi a bayan fage. Wasu mazauna yankin sun ce batun satar mai a yankin ba wani sabon abu ba ne kuma akwai mutane da yawa da ke da hannu a lamarin. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. babban kamfanin mai na ƙasa dai ya tabbatar da cewar wuraren da aka gano ana satar ɗanyen mai sun hada da coci-coci da masallatai da ma wasu gidajen sarakunan gargajiya a sassa daban-daban na yankin na niger delta da haka kuma na tuntuɓi wani musa sa'idu da ke da masaniya kan masu satar ɗanyen mai a yankin na niger delta ya ce zai iya zama gaskiya tun da an kama mai yawan haka ta a cikin coci a masallatai kuma wannan abin asan da masu sarauta kowa yana ciki. Ita ma wata 'yan yankin na Niger Delta da ke da masaniya akan yadda ake badakalar satar ɗanyen mai a shiyar One da ke jihar Rivers ta ce. everybody is involved in, in the illegal activities so everybody's hand is involved tana cewa ne na ankyo breeze ta ce batun satar danyen mai a yankin na niger delta um, ba wani sabon abu bane kuma satar ta danyen mai kusan akwai kowa a ciki sai dai kuwa sarakunan gargajiya da jami'an tsaro suna taka matukar rawa kan satar na danyen mai kuma ni ina makwabtaka ne da yankin one inda um, masu satar danyen mai ke cin karensu babu abin abinda ban tabbatar ba dai a yanzu shine kan rahoton babban kamfanin mai na nnpc na cewar ana satar danyen mai musamman a coci-coci da masallatai. But we are not actually sure if the churches and the mosques are included. Da haka kuma na ji ta bakin wani da ke hada-hadar satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta ya ce. Abubakar Araf Muhammad wanda muka samu amnesty farma na Iradu wanda muka ajiye makamai. to maganan gaskiya game da maganan da NMC suke akan ɗanyen mai sun hada da masallatai da coci coci wannan allegation ne kawai babu ba su da wani takamaiman hujja wanda za su yi presenting mutanen da suke wannan mutane ne wanda ire-iren mu wanda sun san cewa ba su da hanyar samun na yau balle na gobe wannan fafutukar da kuke yanzu kun daina ne ba abun yi fa in ka ce bari ya ta ina zan fara ne me zan je yin abun nan ne ina da famili ina da dawainiya da sauransu kuma ka san halin da Najeriya take ciki kawo yanzu dai masu shari'a akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci dangane da wannan furuci na babban kamfanin mai na kasa wato NNPCL Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne a. akan al'amuran yau da kullum. Tun da aka fito da matakar mai ta dangote aka fara tonon asiri ake tono abubuwan da da wasu ba su sani ba irin almundahanan da ake kuma har ita nnpc take cewa za ta haɓaka tono mai ya kai suna tono ganga miliyan uku da can me yasa ba a yin haka wato ba wani abu ya hana ba illa almundahana da cin hanci da rashawa wanda ya tattaro kowane jinsi na al'ummar ƙasar nan su kansu malaman addinin ma da su ake wannan cin hanci da rashawa sarakuna da su ake ciki jami'an tsaro da kuma dukkan wani wanda yake da iko da faɗa a ji a wannan ƙasa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Madalla a gaida lami da Abubakar Sokoto har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan mako. Yanzu haka dai matsalar zuwa makaranta na ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar Najeriya musamman ma dai arewacin kasar wata kididdiga da hukumomi suka fitar a kasar na nuna cewa akwai yara kusan miliyan hamsin da yanzu haka ba sa zuwa makaranta kuma suke gararan ba a tituna da lunguna na kasar daga ciki akwai almajirai miliyan talatin da kuma ƙananan yara da ba almajiran ba miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta kamar da dr muhammad idris babban sakatare a hukumar kula da almajirai da kuma yaran da ba su zuwa makaranta na ƙasar ƙasa ya bayyana dangane da wannan matsala ne wakilinmu a jihar kano mahmud ibrahim kwari ya bi mana kadin waɗannan matsaloli na rashin zuwa makaranta a wasu sassa na arewacin najeriya mahmud idan ka shirya bismillah yanzu dai a bayyana take cewa kalubalen da sha'anin ilimi ke fuskanta a lardin arewa musamman ilimi a matakin farko ba sabon al'amari ba ne saboda alkalman yaran da ba sa zuwa makaranta ko suke fashin zuwa makarantar na karuwa bisa dalilai mabambanta. Waɗannan dalilai sun haɗa da talauci da matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa a ɓangaren ilimi, kana da sakacin iyaye da kuma rashin zage damtse daga ɓangaren mahukunta a wasu lokuta. sai dai bayan taron su da wakilan asusun tallafawa ilimin yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya a kwanakin baya game da wannan batu na ƙalubalen ilimi a jihar 'yan majalisar dokokin jihar jigawa guda cikin jihohin arewacin najeriya da ke fama da hauhawar alkalman yara da ba sa zuwa makaranta sun yi alkawarin gudunmawar magance matsalar a cewar shugaban majalisar honorable haruna aliyu danyatin da jami'an unicef da du masu ruwa da tsaki mun haɗa kaduna lokacin mun tattauna har kowace local government ma an gaya mata ga iya al'ummar da kowace local government aka ce wannan su ne yaran da ba sa zuwa makaranta daga nan muka yadda muka yi sainin eh, agreement ma da su mutanen unicef cewa to za mu samu hanyoyi da za mu zauna mu gaya za mu taimaka mu ga an rage yara akalla koda da kashi hamsin sittin wani ba sa zuwa makaranta. Wanda yake sarakuna da sauran masu riƙe da sarautu na lardin Arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya 'ya'yansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya. Amma Alhaji Abdulmumuni Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar rigacikunta masarautar zazzau a jihar Kaduna na cewa. Babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa. amma abin da ya bambanta taka na baya da na yanzu a baya su suke cewa a yi a bari a bari ko a yi a yi aka zo aka ce su zama masu ba da shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama 'yan kallo wanda a wannan matsayin muke a yanzu to da abin da aka ce ba kai kake cewa ba ko a bari kaga akwai rauni a cikinsa dole a samu koma baya me yasa na ce haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kurma na grassroots level na ƙasa talakawa manoma makiyaya da sauran 'yan kasuwa da dukkan mafiyon al'umma ba gwamnatin tafi kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna domin harin sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko sai dai me tun da ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba a kai kake da ikon ka ce ko a bari to kaga ma'ana babu kuɗin ma zattarwa a hannun kake to akwai nau'i na babu tana hauna wasu sarakunan su yi irin abin da ya kamata su yi na ba da gudunmawa irin wanda na baya su kai. Amma duk da wannan kalubale Farfesa Ilyas Yusuf Govir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin najeriya na bukatar taron dangi yanzu matakan da ya kamata a ɗauka malaman addini sarakuna jami'an gwamnati dole sai an zo an haɗa karfi da karfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole a ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane su karatun nan dole a hada da karatun addini ana yi ana hada da karatun zamani ita hmm. karatun zamanin ita za tunike ka ka gudanar da rayuwarka yadda za ka samu natsuwa ka ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rage abin da ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector saboda haka san dubi ishu na cin hanci da rashawa a education sector to tun da zance ake na neman mafita Alhaji Abdulmumin Muhammad Nasir Sa'i ya ba da shawara ga takwarorinsa masu rike da sarautu. Shawarar da zan ba sarakuna domin a rage waɗannan yawan mutane sakamakon barazanar da muke ciki a yau da kuma wanda za a haifar a nan gaba da ba mafatanta. Shi ne kowane basaraki ka yi amfani da attajiran da ke lardinka inda kake mulka ya Allah akwai investors ko akwai 'yan kasuwa ko manoma waɗanda ya kamata ka yi magana da su ku haɗa hannu wajen ganin cewar an taimaki waɗannan al'umma naka wanda ba su da makaranta a area idan sarakuna suke amfani da wannan dama wajen roƙon masu hannu da shuni wanda suke da wani masana'anta suke amfana da wannan lardin da kake mulka kai kuma ai doka ta yadda dama a baka dama kai ma al'umman ka su amfana shine community su amfana daga wannan attajiran da suke da wannan dukiyar wannan yankin sai kai amfani da su wurin ganin yadda zaka ba al'umman ka gudunmawa domin kauce ma wannan abin da ake hangen zai zo a gaba sai dai a tasa mahangar dr gwani umar faruk shugaban reshen jihar kano na kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewa acf na cewa bar wa ƙananan hukumomi kuɗinsu ya je wajen su kai tsaye yau da a ce kuɗaɗen da suke zuwa daga gwamnatin tarayya karamar hukuma suke zuwa kai tsaye za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta suka ɗauki kashi talatin na kuɗin da aka basu to za ka ga cewa waɗannan yaran za a iya ba su ilimi kyauta wannan shine mataki na farko ga alama dai baki ya zo wuri guda game da barazanar da wannan batu na hauhawar alkalman yara da ba sa zuwa makaranta ke yi wa yankin arewacin najeriya kuma ra'ayi ya zo ɗaya kan bukatar haɗa hannu wuri guda domin magance wannan babban ƙalubale. a ɗaya na tara suna zuwa makaranta ina maka ina makaranta ka zo ka zo wa kai hanyar ma da mallami nan dan mallamai ka tada amma ba ta ba ta biwa wallahi ba ta biwa hanya ba ta biyu an bi an wasu sun biyo ran nan an kashe mana mutum biyar ran nan kuma an kashe mana mutum uku ran nan kuma an dauke an dauke mutum biyar an tai da su daji ran nan kuma ana nan cikin an tun ran nan ana nan garin da rana sun ka tun karo sun ka tun su watsa garin suwa su barayin ai duk ƙauyen da ka sani yanzu ba inda aka rafi ƙauyen da ka sani bare na tun kara wuya in dai ana karatu. Guda kenan cikin ɗimbin iyaye a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya dangane da ƙalubalen rashin karatu ga 'ya'yansa saboda kalubalen tsaro a jihar. To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku Babangiji Brun ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Madalla a gaida baban gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sako na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Kace salam VOA Hausa. yan uwa ya kamata mu guji cin hakkin wani domin dai sanin kowa ne cewa wani baya shiga aljanna matukar akwai hakkin wani akan shi to ina amfanin baɗi ba rai don haka kace ina jan hankali musamman ga shugabanni game da amanar dukiyar ƙasa da ke kansu su sani cewa za a tambaye su yadda suka gudanar da al'umuran talakawansu to sai sako na gaba da ya fito daga isu makeri madatai da magaran da hamidu kalalabuwa jihar duffa ta jamhuriyar niger inda kuka haɗa gwiwa kuka ce salam voa hausa hakika mana jinjina ga matakin gwamnatinmu ta niger na hana fitar da kayan abinci da manoman ƙasa suka noma zuwa ƙasashen ƙetare domin magance matsalar abincin da tsadar shi a nan gaba kuka ce kuna ganin hakan ya yi daidai sai wani sakon da ya fito daga comrade ilyas yakubu digawa jihar bauchi a najeriya kace mamba kungiyar muryar matasan afirka da isa jikan mai saje turu sai sanusu madattai da magaran da hadabi mai kwamfuta mai yama a ƙarshe da bula macen lemu gallaba kuka ce salam ya hausa muna jinjina rundunar sojojin najeriya da suka jajirce suna ta hallaka 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da kwamandojinsu a yankin arewa maso yammacin najeriya da arewa maso gabashi kuka ce muna fatan allah ya kara masu karfin gwiwa da nasara akan duk wani azzalumi da ke najeriya ya kuma ba su sa'a a wannan aiki da suke yi na yaƙi da 'yan ta'adda sai sako na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau na haɗin gwiwa ne shi ma da ya fito daga garbau kazawai da babai mai shayi kazawai jamhuriyar niger kuka ce salam voa hausa a yau mun shigo shirin ne domin kira ga manoma da makiyayan kasar mu ta niger da su rika bin doka da girmama juna domin haka ne kawai zai taimaka wajen samun zaman lafiya a kasar baki daya kuma dalla sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ku. madalla a gaida Hauwa Sharif. To kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau Litinin Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar faɗan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah kusan shekara guda da ta wuce. sojojin isra'ila ba su ambaci hare-haren na sanyin safiyar yau a yankin ba amma sun ce sun kai hare-hare ta sama a kudanci da gabashin kasar lebanon kan mayakan hezbollah ma'aikatar lafiya ta lebanon ta ce sama da mutane dubu ne aka kashe tare da jikkata wasu dubu shida a cikin makonnin biyun da suka gabata rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙa 67 daga cikin 73 da rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankuna na ukraine baya ga jirage marasa matuƙa dakarun tsaron saman isra'ila sun kuma harbo ɗaya daga cikin makami masu linzami uku na rasha ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa ta lalata wasu jiragen yakin ukraine guda biyu marasa matuƙa dukkansu a yankin belgorod da ke kan iyakar rasha da ukraine Jami'an gwamnati a jihar North Carolina sun yi alkawarin samar da ƙarin ruwa da sauran abubuwan bukata ga mutane da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a yau litinin bayan da mahaukaciyar guguwar Hurricane Helene ta yi mummunar barna a faɗin yankin kudu maso gabashin Amurka yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan bala'in ya kai kusan ɗari. mutane wajen 91 ne suka mutu a jihohi da dama wata karamar hukuma a jihar north carolina ciki har da birnin asheville mai tsaunuka sun ba da rahoton mutuwar mutane 30 Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku labaran wasanni a takaice da kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau tian ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.